haba malam ruwanka to ina ruwanka ina ruwanka to ina ruwanka haba malam ruwanka to ina ruwanka ina ruwanka to ina ruwanka haba malam me ruwanka to ina ruwanka ina ruwanka to ina ruwanka haba malam ruwanka to ina ruwanka to ina ruwanka komi kido ni da bares. bana ji yanzu na nayi highness tiki taka ai akwai suwaga bolin ya bide flashin na lady gaga yan mana